na shi guda biyu Allah ta'ala ya gabata musu sai ka'ab yake cewa bayan da ya taho wajen manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam mutane suna da sukan shi gungu gungu jama'a jama'a suna taya shi murna da tuban da Allah ta'ala mishi har ya shiga cikin masallaci sai sai ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a gefen sa a gefan shi akwai mutane sai ɗalha ya miƙe zuwa gari ɗalha bin ubaidillah ya miƙe zuwa gari shi ne wa ƙama ilayya ɗalhatu bin ubaidillahi yuhar wilu yana ainihin zabura yana mai gaggawa a ga ƙama ilayya shi ne mutum halin shari ke nago hatta safi hannun hannun musafa sai ki ce babu wani mutum da ya miƙe zuwa wallahi ma ƙama ilayya rajulun bin muhajirin na bayu babu wani mutum daga cikin masu hijira da ya miƙe don ya zo ya mun murna sai shi kawai akwai wani wurare guda biyu su ne mai halin shaɗi shi ne alƙiyamu ila ka tashi ka je ka taro wani mutum muka bayanin wannan makon da ya gabata a kan miƙewa ya kasu kashi daban-daban wannan shi ne kashi na farko alƙiyamu ila ka tashi don ka je ka taro wani mutum ka yi taku ɗaya biyu don ka je ka taro shi muka ci wannan ja'iz ya halatta wanda ke ba ƙara bayani akan wannan a cikin hadisai da za su zo nan gaba an bai jannan muka yi bayani ko miƙewa kawai babu taku don ka hango ni da niyan girmama da karramawa muka ci wannan bid'a bi halatta an bai jannan yau za mu kora daga inda muka tsaya dai cikin babi ne hadisi na biyu a cikin babi malik ta na muhammad bin ar'arata qala haddasana shu'batu an sa'ad bin ibrahim an abi umamah bin sahal bin unayf an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an nasan lallai wasu mutane nazalu ala hukmi sa'ad bin mu'az sun sauka akan hukuncin sa'ad dan mu'az da arsala ilayhi manzo Sallahu alaihi wa alihi ya aika mishi fa jaa ala himarin yazo akan jaki ma balaga ƙariban min al lokacin da ya tau kusa da masallaci qala annabi Sallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzo Allah ya ce mishi utu khairakum ku je wa wanda mafi alkhairu aw sayyidakum ko shugaban fa'ala sai ce ya sa'ad ya kasa inna ha'ula'i lalle waɗannan mutane nazalu ala hukmik sun sauka akan hukuncinka ala sa'ad sai sa'ad ya ce ahakun ina hukunci a cikinsu ko zan hukunci a cikinsu shine an tuktala muqatilatu ka kashe su wa tusba zuriyatu sannan kuma zuriyarsu a kama su kowa a fursunonin yaƙi bayi ke fa qala annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam sai manzo Allah yace akamta bi Ka yi hukunci da hukunci Allah ya kai sa aw ala hakamta bi hukmil malik yi hukunci da hukuncin mai mulki shi ne Allah ya wannan hadisi sahal bin hunayfin ya samo shi daga abu sa'id al-khudri radiyallahu abu sa'id al-khudri yake cewa anna nasa lalle wasu mutane mana bani quraiza kenan su ne jama'a na shi sa'ad bin mu'az jama'an shi don shi ma daga cikin bani quraiza Allah sallallahu alaihi wa alihi da ya yaƙe su yayi nasara a kansu, ya kama su sai manzo wasu da yake ci musu me kuke bukata in yi da ku kuma wa kuke bukata a kira shi da yake hukunci akan akan laifin da kuka aikata sun san sa'ad ma'as mu'az dan kabilar su kuma musulmi ne shi yana daga cikin makusanta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai suka ce sa'ad suke bukata ya musu hukunci sun sauka a cikin hukuncin shi shi kuma sa'ad a yaƙi na handau an ji mai ciwo da aka manzo sosai ne buga mashi ɗantanci masallaci ko kusa da masallaci ya dinga jinya a wajen don manzan Allah ya dinga zuwa yana gaishe shi da aka yana cikin masallaci yana cikin wannan tanti nashi da manzan Allah ya buga mashi ya dinga jinya don ya zanto kusa da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai suka faɗi haka ne sai manzan Allah ya aika wa shi sa'ad da to shi ne abu sa'in na Kudai ba mu labarin cewa an na nasa nazarin alaƙu sa'ad bin mu'azi fa arsala ilahi manzan Allah sai ya aika mai a je a taho da shi don yanke musu hukunci kan laifin da suka aikata na ya yaƙan manzo sallallahu alaihi da kashe ainihin musulmi da abin da ya kama da wannan kada sun ce haka ne sai manzo Allah ya aika mushi Faja a ala himar sai gashi an ɗoro shi kan jaki an taho da shi shi sa'ad walan ma bala qariban min almasjid lokacin da ya taho kusa da masallaci qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzan Allah ya ce utu khairakum ku je ku taro mafi alkhairun da ku ko ku je ku taro shugabanku an bai jannan ku wannan gabar ta cimal shayi da muka duba wannan su na banu ƙwareza sun ɗauka irin rayuwar jahiliya ce ake yi ta ma a musulunci don a jahiliya idan kana da ɗan uwa duk laifin da ya aikata duk munin aikin da ya aikata yana da gaskiya bai da gaskiya ka goyi bayan shi shi ya zalunci ba shi ya zalunci ba ka goyi bayan shi na ka kare shi haka jahiliya suke su da su ganin sa'ad bin mu'az duk da gashi musulmi amma ɗan ƙabilansu ne sun ce shi ya kamata ya yi hukunci a kansu suna ganin cewa ba zai yanke hukunci mai muni a kansu suna ganin cewa ba zai ce a kashe su ba zai cewa masu Allah ya kare su ne dan ɗan ƙabilar su sun duka ta a jahiliya don a jahiliya suna da wata karin magana da take cewa unsur akaka zaliman aw mazluma ka taimaki dan uwanka yana azalimi ko shi aka zalunta daga dan uwanka shi yake zalunci ka taimaka mishi ai zalunta har da kai in shi aka zalunta na ma ka taimaka mishi na da wannan da haka idan ka dan uwanka yana dukan wani ta yashi a duke shi kan maka da bai suna cewa la yas'aluna akhahum hina yadumun alama al-burhana ba sa tambayar don uwansu kan abin da ya yi kuwa ya daga murya yana kira su kuto kutawo ba sa tambayin shi a kan abin da ya gaya musu ba sa tambayin shi hujja kawai ta yi da ɗan uwansu ne kuma ga sarfa da wani bari zo su taimaka ma a ta dukan wancan an ba ma a tambaya da haka ne a ta dukan wancan mutum haka jami'a su da haka da musulunci ya zo sai manzo Allah shi ma ya amfani da wannan karin magana unsur akhaka zaliman aw mazluman ce ya rasulullah a jahiliya mun san abin zalunci ya kuma aka shi musulunci ce eh ce ya rasulullah mun san yadda za mu taimake shi kai kana muslim kaifa ansur idza kana zaliman sai manzon Allah ya ce ka tsawatar mushi kana shi zalunci ka taimake shi ba irin jahiliya ba to anan sun dauka irin jahiliya ne da haka manzon Allah sai ya aika sa'ad wannan ku ba sai suka ce sa'adu ne suke bukata su ga cikin hukuncin shi ba kuma Allah sai aika mashi faja ala himari sai zo akan jaki ya kamata Allah sai ya amsa kiransu sai ne sa'adu suke bukata bara aika in ya zo ya hukunci a kansu amma jan nan ku falamma balaga qaribun masjid lokacin da Sa'adu ya zo kusa da masallaci قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله اوتوا خيركم أو سيدكم كجيما ما في الخير ko shugabanku an bai tunan ku haka manzo Allah ya ce musu a wata ruwa kuma manzo Allah ce wata ruwa umu ila sayyidikum fa anziluhu wancan ruwayan farko ƙumu ila sayyidikum ku tashi zuwa ga shugabanku na biyu kuma ƙumu ila sayyidikum fa anziluhu ku tashi zuwa ga an shugaban ku sauko da shi na kuma ce utu khairakum ku je wa mafi alkhairun au sayyidikum ko shugabanku haka manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi ana zaune ne sai ga sa'adu an tawo da shi kan jaki ya kusa da masallaci sai manzo Allah ya ce wa sa ya ci wa mutane utu khairakum aw sayyidakum umu ila sayyidakum ko umu ila sayyidakum fa anzilu ku tashi zuwa ga shugabanku ku tashi zuwa ga an shugabanku ku sauko da shi ku tafi zuwa ga mafi alkhairu ko ku tafi zuwa ga an shugabanku haka manzo Allah ya gaya musu nan yana nuni a kan cewa babu laifi mutumin da yake da daraja a cikin kira shi da lafazin as-sayyid shugaba babu laifi ba shi wani take na girmama a matsayin shi na shugaba a ba shi wannan mukamu ya halatta kira shugaban su ne wannan kuma zalata a kira shi da wannan sunan sayyidu shugaban na kuma yana mana nuni a kan cewa lalle al'umma suna buƙatar samu jagora a cikin duk wani abu da za su ainihin gudanar samu jagora ko da kuma haduwa ne na ɗan ƙanƙanin lokaci kamar tafiya daga zuwa kano zuwa zaria manzan Allah cikin kun kai ku biyu ko uku ɗayan ku zato shugaba kar a yi bauga haka kuna karkata zuwa ga abin da yanki na shawara zan yi fitsari ɗan ya haƙuri kaga na akwai daji mu ƙara gaba kusa da kai sai ka haƙura hamu ce cikin misali kenan ba kai ba za ta ce ɗaya zan yin tsari shi za ka gashi muhimmanci ɗaya tukuna ga jagoranci amma ana sauka aka je zariya shi kenan an gama sai ma an rawa ko misali ya an gama ya gama shugabancin nashi haka nan sabai suka tashi dan zai suka haka nan umu ila sayyidukum ku tashi ku tafi wajen shugaban ne alqiyamu ila sai an yi taku ba miƙewa aka yi ba ana jiran shekaru an mai mutuwa na ganin ko an miƙe ne aka yi taku ɗaya don aje a taro shi waya ma ta ƙara umu ila sayi da kuma an zilu ba sauko da shi da kan jaki shi don bai da lafiya ba a sauko da shi tukun ku tashi duk sauko shi wannan ja'iz ya halatta ta hango wani mutum abokin ka ne wani shugaban ka ne wanda ya girme ka ne da abin da ya kama da wannan ka miƙe ka tafi dabi don ka je ka taro shi wannan ya halatta al'iyamu ila ya halatta wannan ko suna roƙo da wannan cewa al'iyamu li ne ba li ba ne ai sai ka tattara wayo ne ga bayan barko utu khairakum aw sayyidakum umu ila sayyidikum umu ila sayyidikum fa anzilu sai ka tattara shi ka zama kunci da ba ba iyamu li bane ba mi ga bane a tsaye har ya tawo ba shi bane wannan a tashi da taku daya biyu a je a taro shi a kawo shi shi yake cikin wannan naka wannan jaiz ya halatta an bai wannan wannan jaiz ya halatta amma miƙewa alƙiyamuli ba a ita taku daya biyu ba don an gaji a miƙe wannan haramun bid'a sai dai idan ya zanto in ba ka miƙe ba za a cutar da ke a wajen ka miƙe zunubin na kansu ina ka je kotu wani abu kaka kotu sai ga george ya shigo justice ɗin an bai tunan ai miƙe ake aiko to kana gani wala allah in baka miƙen ba za a cutar da ke sai ka miƙe gani zunubin na kan shi shine manzo Allah ya ce man ahabba an yatamassala lahu rijalun qiyaman bal tabawwa maqarahu duk mutumin da yake ga bukatun cewa daga an hango shi jama'a su miƙe mishi dan a karrama shi wannan mutum ya tattali mun shi a cikin aljajjana amma idan ba matsala ba abin da sami sai ka miƙe ma kai sai miƙe mutumin yana so an gan shi a miƙe amma in baka miƙe ba ba abin da zai faru kakka miƙe daga idan ka miƙe ka yi zirishi ba kuma ya zirishi ba kai dan shi ma yana so an bai mutuwar nuku ba bukata a ko da kuna zazzaune malamin ku ya shigo ba za ku muke dan shi ba sai dai ku idan ku je ku da shi amma miƙewa dan kun gan shi ya zo wanda bai halatta bai kamata ba an bamci wannan to anan malamai sun karkasa miƙewar ga wanda ake miƙewa da kashi kamar haka suna cewa annal ƙadima ko annal qiyamul qadim lahu a ahwal miƙewa ga mutumin da ya taho alƙadim ke wanda ya taho ke ko yana da halaye ga alhalatul ula suka ce almahazur miƙewar da yake haramun mahazur alma an bayyance wannan ko shi suka ce kuwa an yi ɗaliban yiri da zaliki miƙewar ta abu ga wanda yake son haka ɗin a miƙe mishi ta kabburan wata azuman alanas don girman kai da nuna matsayi da girma akan mutane wanda suka miƙe mishi wanda haramun shi ne an neman yi yuridu an yi kama ilai ko iqamu lahu a miƙe mishi wata azuman lalika imi da lahu ko nas a kake a tashi an gashi a miƙe wanda ina son wani na girman kai da girma kai shi ga mutane shi wani daraja yake shi a kansu daga dole an gan shi a miƙi wannan haramun haramun ne wancan hadisin da kawo ya hau kan wannan mutum a nan ne in babu abin da zai abu karka miƙi mishi nan ka taimaka mishi in yana ji shi wani ne to an nan ba kwa bane shi mutum ne kamar mutum ko da kuna daraja a kan mutum a eh, daraja shi da yake zamu ba bashi amma ba ta wani hanya ba ta musulunci ya hana musulunci ya hana wani amma idan wani abu zai abu za ka sha duka za a wulaƙanta ka za a ci mutuncin ka miƙe zirbin na kan wannan mutum an bincin nan ko alhalin saniya hali na duk kuma al-makaruhi wanda yake ani makaruhi suka ce an taƙa liman layu da zarika wannan miƙiwa ɗin ya abu ga mutum nan ya buƙatar hakan an bincin ku ko ya buƙatar wannan abin babu girman kai tare da shi babu ta'azun tare da shi amma kuma yana sami miƙi mishi in an miƙe yana su in ba a miƙe ba ba zai nuna girman kai ba ko ta'azum duka an bai wannan to shi a wajen shi makaruhi ne ku a wajen kun a kun haramun ku kan idan an hana miki aigo ku a wajen kun a haramun ta dai bai so amma yana son an miki in bai miki ba ba komai a wajen shi bai ji wani abu bai ji wani girman kai ko wani abu haka kai sai ka miƙe kana so ka samu shi girman kai kuma kai kai ka aikata haramu amma shi wani shi makaruhi me yasa yake sa abu sa abun a cikin zuciyar shi shine yi mene shi makaruhi amma bai ce lallai sai an mashi ba bai jin wani abu don ba a mishi amma in an yi yana ji ana ganin shi babban ne shi to ku da kuka miƙe din kuma aikata haramun shi kuma ya yi makaroni da kamata ya hana su kasu ya cire abin a zuciyar shi daga ya iso kawai ya miƙa masa hannu a gaisa in suna buƙata su ta ku ɗaya bisu karo shi amma su miƙi idan sun gan shi har sai ya ta wata kunne gaza da su ko su zauna ya zauna kamar su su zauna wannan bai halatta ba an mai jannan ku wannan bai halatta musamman sai alhala a thalisa hali na uku shine aljawas na halatti ke shine wannan al'iyamu ila ita ku ɗaya wannan ja'is ja'is ne wannan ga mutumin da yake ila sa'an ka ne abokin ka ne shi ko kuma mutumin da ke wala Allah bai da wata falala a kanka bai da daraja a samanka wannan ja'izi ne in ka gan shi ka miƙe ka je ka taro shi wannan babu laifi a kan wani babu laifi a kan wani sai na ƙarshe alhala al-rabi'a al-mustahab wanda ke da falala a kanka in ka hango shi ka miƙe ka taku ɗaya biyu ko ka taro shi ka taro ka karrama shi ka mutunta shi so da hadisin nan umu ila sayyidukum ai muri manzo Allah ya ce ko ku je ku taro shi ko suka ce a an ce ya tashi ne a je a taro shi dan bai da lafiya a sauke shi masu na gani a ko da lafiyar shi lamma babban mutum ne a je a taro shi a taro da shi shi da mu ila sayyidu an bai jarnan ko mu ila sayyidu wannan ana sa ka da mutum da yake da daraja sama da mu falala a kanmu in ma hango shi mu miƙe mu je mu taro shi mu taro da shi wannan ana son wannan ka karrama mutumin da ke da karamci ka mutunta mutumin da ke da mutunci ana son wannan abin jornan ko da shi ma ana son nan manzan Allah ya ce a je a taro sa'ad da a sauke shi daga kan abu hawan shi don yanzu hukunci ga mutanen gari shi faƙala da aka sauki sai manzan Allah ya ce ya sa'adu ya kai sa'ad inna haula'i wa'annan mutane na nazalu ala hukmika sun sauka akan hukuncinka min yaƙi da su mun kamo su sun mana barna sun mana kaza muka cewa suke buƙatar yanke hukunci aka suka ce kai dakar man kira daka yanke hukunci kan su ya kai sa'ad fa'ala sa'ad aha kuma biyu zan yi hukunci a cikin su ya rasulullah ga hukuncin an tuktala muqatilatu duk mayakan su a kashe su ka ba ko daga cikin su ya rasulullah wa tusba zuriyatu yaran su da mata su duk a kama su a matsayin bayi ba mu ganin kabilanci a cikin addinin musulunci ko in naka ne yi laifi ka ce yayi laifi kar gobe shi kar ka godan shi ba kabilar ka bane kai ko da ma tsakanin musulmi da kafiri ne shi sai musulmi bai da gaskiya kace bai da gaskiya kafiri yake da gaskiya wala yadri wannan kun shar'an qawmin ala Allah ta'dilu idilu bi taqwa ko salike dakan nan ko yayi shi daga sai ta yan uwantaka na addini akan yan uwantaka na kabila ko na jini sai su rura duk mayakan na kashe su ai shi ma ojan yake mai wannan ciwon da yake jinya ne daga duk a kashe su sannan matansu da yara a kama su kuma bayi ya rasu da haka za a abinda suke tunanin zai yi ba haka yi musu suna tunanin cimin allah a yaya musu a da aiki biyar hannu sa'a a'a ba wannan daga a gashi kenan mutum da ke gun bayan nashi akan ya yi laifi ya ɗauki ɗabi'a ta jahiliya ko ɗanka ne ko mahaifinka ne inda aka samu ɗan shi da wani ka bincika ka tadda mahaifin ko ɗan naka shi yake da laifi sai ka a laifin nashi ka goyi bayan shi akan abin da kaje laifin ka dauki ɗabi'ar ta jahiliya ba musulunci bane wannan tabbas ya ne ta faɗa ya yi ne ba mushi wani sannan kuma idan shi yake da gaskiya yana da gaskiya ɗin sai dai kana iya wani ɗanyi sulu kuma da matsalawa ɗanyi su bai ko ina ce wajen kuma gani kan kuma gaskiya a kai shi gaskiya a kai shi indiya na gaskiya in bai da gaskiya kuma da yan uwantaka ta ja ka ce yana da gaskiya ka koyi ne na shi ma wani kuskure amma ba a yi bane in na kusa da ke yana da gaskiya aka binci a gano ka ce yana da gaskiya ne amma kuma ce ya gobe bayan shi kuma gaskiya a kawo sani aka wasa suke cewa ina ka duniya ka so shi ko yana da gaskiya ka cibe da gaskiya aka wasa suke aka wani aiki kuskure ne misali kenan ko ko yana da gaskiya ka ce bai da gaskiya kawai wai nan ba su so shi daga a wannan kuskure ba daidai bane ya saba shari'a musulunci shi ne an bai tuwan nan kuma abin da za a yi din in yana ga in kana so a yi sulhu kakka ziga shi ne an zalunci amma kai hakuri haka ba shi gaskiya kenan kallon lashe shi da amma haka kawai ka tabe da gaskiya ga wannan kuskure bayan kuma da gaskiya ne wannan kuskure da shi ma ta daga an kasa abin gashi a fili ko ma ya gani gaskiya ne sai ba a tabe da gaskiya amma mutu wannan kuma bayan an gama wannan fa qala annabi sallallahu alaihi wa alihi sai manzan Allah ya ce bai hukumin hukmillah ka yi hukunci da hukuncin Allah au qala hakamta bi hukmil malik ka yi hukunci da hukuncin Allah mamallaki haka Allah ya da Allah ba zai haka za a yi a kake hukunci da aka da kashe mayakan da mazan da aka ce su mata da yara a kama su su koma bai dama kuka ce a kira shi a kira an muku adalci shi kuma ya hukunci na adalci ya bi ta addini akan imantaka ya bi ta addini akan kabila an gano mu ko حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عمار بن سلمة عن حميد an anas رضي الله عنه قال ما كان الشخص باب mutum da ya kasance a habba ilaihim ya fi soyuwa zuwa ga ainihin sabon manzo sallallahu alaihi wasallam ru'yatan wajen ganin shi minan nabi sama daga manzo sallallahu alaihi wasallam wa kanu sun kasance izara auhu idan sun gan shi lam yaqumu ilai ba sa miƙewa zuwa gare shi lima ya'lamuna min ya da dalika don sun san manzo Allah yana kamar wannan <coughs> manzo Allah ba su nan da ya ce wa kanu idza ra'aw lam yaqumu ilai dan bi ma'ana li lahu kenan ilayhi ma'ana li din nan anas bin malikin radiyallahu anhu labarin cewa babu wani mutum da ganin shi fi soyuwa a cikin zukatun sahabbai irin su ga manzon sallahu alaihi wa alihi wasallam amma jannan ba wani mutum da za su gani ganin shi ya daɗa musu irin ganin maza ala. amma kuma duk da haka nan wa kanu izara abu idan sun gama manzon ala da lam yaqumu ilai lam yaqumu lahu ba sa miƙewa da sun gan shi ba sa miƙewa iya muli ɗin kenan lima ya alamuna don abin da suka sani min karahiyatihi li dalika manza Allah bai san wannan abu bai su in san bai so da kana suna ganin manza Allah ba sa miki ba su na musu an mai tona sai dai idan sun hango za iya miƙa ta ku ɗabi'a da ta roman zan Allah in yi tafiya ko kuma ya yi nisan ciwo ya dawo amma don san hango ya fita da gida ba mai miƙa daga cikin su don san matsala bai su zama suke abinsu har manzan Allah ba ya zo sai mun sallama shi kuma ya zauna sallahu alaihi wa alihi sallam wannan shi ne daidai wannan kuma shi ne ke nuna maka akan cewa kai dan adam kai kana daraja ina daraja kan ka amma kuma kai ba wanda ka ci ke ina daraja kan ka amma kai ba wulaƙantacci ba ne ka ƙasƙantar da kanka wulaƙantar da kanka a kaina bai yi haka ne kuma ta ba amma mai jona zama lokaci ma an sai miƙe sai ya sai ku zauna sannan ku ko ana hango shi za a miƙe sai ya zauna sannan kuma ku zauna bayan kun zauna kuma ku je ku kashe sannan ku dawo ku zauna kuma da ku gaisuwa sannan ku dawo ku zauna wannan kuskure ne kuma ta haka dan adam bai kamata ya an wulakanta shi ba an ƙasƙantar da shi ba ya ƙasƙanci zuwa ga ubangiji shi ake so dukkan mu bayan Allah ne kuma an wajabta mana mu karrama mu girmi mutunci a cikin mu mu darda duk wanda ke mutunci a cikin malami ne mai mulki ne mahaifi ne yayan kare da abin da ya kamata wani da karrama su amma kuma karrama wanda shari'a ta da shi ba irin abin da zai kai ka zuwa kasance ba ko abin da yake ba a kwasi Allah dan miƙewa kawai dan yin takrim da girmamawa Allah ake wa shi kai hafizu ala salawatu wa salatu wa sallam qumu wa Allah ake wannan haushi miƙewa kuma da ce durƙusawa da niyyar gaisuwa bai halitta ba haka ma miƙewa da niyyar girma wannan bai halitta da niyyar takrim wannan bai ba bai kamata ba shi ma wani. bai tuwannan ko sun fahimci manzan Allah bai su da ka ba sa ya karta su kasi

ana aisha ta ummul mu'minin radiyallahu anha qalat tace ma ra'aitu ahadan ban ga wani mutum ba minan nas daga cikin mutane kana ashbaha bin nabi sallallahu alaihi wa alihi wanda yafi kamanni da ma Allah kalamu wajen magana wala hadisan ko zance wala jilsisan ko zama min fatima in ka ganta ka ga manzan Allah in ka ga tana magana ko ka manzan Allah yake magana zaman ta irin na Allah magana irin na Allah tafiyan ta ma irin na Allah sai ta ma mishiyatu ha mishiyatu tafiyan ta ba ta kuskure tafiyan manzan Allah kana hangowa da ba dan ilai zai ba za ta yi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa radiyallahu anhu haka aisha take cewa ta yi kamar mata sosai kuma ni yadda ya kamata anat sai aisha radiyallahu anha take cewa wa kana nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance izara aha idan ya ganta ada akbarat ta fuskanto ta zo gida ziyara wajen iyayenta kenan ko rahaba biya manzo Allah zai ce maraba lale sun makama ilaiha sannan ya min eje tarota ba kabbala ha kuma ya sumbanci ta sun ma aka zabi yadda hasan sai kama hannunta ba ja abi biya ya tawo da ita hatta yi jinsu na fi makani har ya zaunar da ita a wurin shi an bai jana ko ruwa a cikin kana kana kana yana mai shirin shi kanaka kana ko a ah, nan aisha ke cewa ba ta ga wani mutum daga cikin 'ya'yan manzo sallallahu ko dangin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya fi kama da manzan Allah sosai wajen magana wajen zance wajen zama da abin da ya kama da wannan irin fatima radiyallahu ta yi kama da mafi sosai yadda ya kamata Bisa manzan Allah ta da atun minni tsoka ce daga cikin tsokan jikina abin da yake faranta mata na faranta mu abin da yake bata mata na bata murai rai dole na wannan hadisin da musulmi na aliyu yake so ya auri yarinyar abuja ita ma fata ta ce ba za ta yi sai manzan allah yake ciwa sai na aliyu fatima tsoka ce da tsokan jikina duk abin da take so tana so abin da yake bata mata mara rai ba zai yi ba diyar masoyin Allah su yi kishi da diyar makiyin Allah ba zai haka nan da amin jannan ko da haka nan haka take ta yi kawon Allah sosai yadda ya kamata to sai aisha take cewa tana gama inda manzan Allah ya kisan fatima radiyallahu anha wa kana nabi izara manzala idan ya ganta an akbar ta tawo gida Nan ta zo ta gaida iyayenta rahaba biha zai ce mara balaye sallahu alaihi wa alihi wasallam sun makama ilaiha sannan sai miƙe ya tafi ya je ta rota wa ha kuma ya sumbance ta a wannan ya halatta uba ya sumbanci diyar shi ba daga mu al'adam ne ya halatta a shari'a ya halatta sai da kalli biyu ya wuce kuma ko a hannun matarka ma ba ma'aika ba a hannun kuna tafiya kan titi ai ai ne ko amma ana nan wajen amma su a cin ba ma wai har hannun diyarka ba sun banta ta ma ya halatta ga shi diyar shi ce ta bari ga tana da aurenta amma mai sun bace ta ba haram bane a shari'ar musulunci sai dai al'ada ana ganin abu ne wanda yake bai kamata ba mutunci ba ko sai ka bar shi wannan ko al'adar ba ma magana ma sun banta ba a jan fata ba san sun bata ba su daga laraba sai turas kasar sun bata su fararen fata mu ana ba san sun bata ba ko ɗaya ba ba ba adam ba ne ko ba a sani ba duka misali ke ba ba abu ne a wajen mu amazon lafi nan kuma yana nuna akan cewa yana da kyau musamman ɗanka wanda ya riga ya girma ya mulkin ka mutunta shi zai mutunta ka zai amshi magana ka yin da Allah yake mutunta Fatima radiyallahu anha ta zo wajen shi ta kawo ziyara amma ya nuna tana da mutunci ya miƙe ya taro ta ya taho da ita ya sumbance ta inda ya taro ta a can haka sun ma aka zubi sannan kama hannunta ba ja a biya zo mu ji hatta yi su hafi makani wurin da shi yake zama zauna a wajen batin wurin da shi ta zauna a wajen ya karra ma sai mutunta ta daga radiyallahu anhu ainihin maharshen anan ne. Ƙama ilai hagu in za kan can Allah ya yi taku ya je wajenta ya sumbace ta ya kama nan ta ya tawo da ita aka haka shikenan ba ya miki bin ta ta tawo a ya miki ne taku zai je tawo da ita an bin wannan a ga ma'an wajen ba da adam bane a ce ya zo na hakudin baban shi ko ganin baban shi ko ko to ka a haka ne da ana ganin rashin kunya ne shi ka a ce yaro ya hau kan gani baban shi ya kwanta ko kuma ya zo a kafin gani baban shi da yake zama a ga munan ba al'adam ana ganin ba ba karrama bane kuma to an gane amma dai a shari'a ba laifi bane wa kana iza ataha annabi sallallahu alaihi wa ita ma in manzo Allah ya kai mata ziyara gida rahabat bihi za ta ce shi marabana ya ya kai mata manzo Allah kenan ko sun maƙamat ilahi ita ma ta miƙe ta je ta taro manzan Allah ba ƙabbalar ta sambance shi amin jannan ko wa annaha dakhalat ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi maradihi alladhi ubida fihi ta shiga wajen manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a rashin lafiyar da aka ɗauki ransa a cikin wannan rashin lafiyar rahaba manzan Allah ya ce mara ne wa ha ya sumbance ta wa a asarra ila manzan Allah mata sirri kullun an mai tona ko kuma tsakanin matan shi ya keɓanci ta mata wannan sirri ne a kullun ta babbakar sai ta kuka radiyallahu anha sun asarra ilaiha manzan Allah ya ƙara mata wani sirri ba zai hika sai ta an bincin wannan hukunci hukunci sai aisha ta ce linnisa ga matan manzo sallahu alaihi suke wajen in kuntu la'a wallahi ni ina ganin anna li hazil mar'a wannan matar Fatima kenan radiyallahu anha fadlan ala nisa tana da daraja akan sauran mata tana da daraja akan sauran mata tana da kima na musamman akan sauran mata amma janna ku fa izahiya min nisa ga tana cikin mata ta bayyana ma iya tabki iz iya tadhaku a lokacin ta ce kuka kuma sai gashi tana dariya da manzan Allah ya tashi an bincin wannan ko sai ya ce fasaltu sai na tambaye ta ma ƙala da mai manzan Allah ya ci miki na ganci karan farko ya maki sirri a kunnenki kina kuka yi na biyu kai da dan Allah mai ci miki wannan malamai suna fassara shi akan cewa sabon manzan Allah suna kwaɗayin duk abin da ke alkhairi sun duk abin da manzan Allah alkhairi da shi ta take kuburiyo da san wannan ilimin da manzan Allah ya keɓanta Fatima da shi radiyallahu anha azai maki me ya gaya miki qalat sai Fatima radiyallahu anha tace inni izan labaziratu in haka ne ni na zantu mai yawan baki ke mai yada sirri ba zan gaya miki ba zan gaya miki manzan Allah ya yi min sirri in gaya miki na zantu mai yawan baki ke ba zan gaya miki falon ma kubi da nabi sallahu alaihi wa alihi sallam lokacin da aka ɗauki ran manzan Allah Aisha radiyallahu anha ta manta ya ce ya faɗi watarwa ruwaya ke. ina haɗa da Allah haƙƙin da nake da shi a kanki na uwa ki gaya mu mai manzan Allah ya gaya ki kike kuka mu kike dariya nake fa amma al'ana amma zan gaya su ba zan gaya miki an ban jannan ko faɗa ta ce a sarra ilayya sirrin farko da ya mun faɗa ne ce inni mai yutu na kusan mutuwa zan mutu na kusan wafaci zan mutu muku banki lokaci na yi ba kai to shine ne wannan kukan daga dafi fara mahaifina zai tafiya ban ni ke kukan da nake ne amin jannan ko sun ma'asarra ilayya sannan kuma sai ƙara wani sirri na biyun na da zai gani fa ƙara ya ce innaki awwalu ahali bi lubukan ya ce farkon daga cikin iyalina da za ki riske na in na mutu daga cikin iyalina ke ce za ki biyo bayana bayan matsala ya rasu wata shida matar su radiyallahu ala sannan kuma yake ci mata ba za ki amince ke da ke ta shugaban matan duniya ba shi ne da ya shi ba da ɗaya abu biyu na farko da zanen zo da suke maza Allah kuma ni shi shugaban mata shi ne wannan dariya ɗin daga ba su rinci bi zarika sai ne farin ciki da wannan wa ajaban kuma abai bani sha'awa haka yi zumun da ya to wani malamin suka ce idan mutum ya gama ka sirri idan mahazur ɗin ya da sirrin ya kauce kana ibada ya wannan kana ibada ya halin ka mai zubuta tsakanin hadisin sai na abokan sadiq sai na umar sai na usman lokacin da mijin hafsa yar sai na umar radiyallahu anhu ma yi shahada ta gama iddanta shi da kan shi ya zo ke niya mata aure daga cikin abokanin yan uwa sai ya kalli abokan sadiq radiyallahu anhu ya ce ya abokan sadiq ga iya ta hafsa ka aure ta mata abu gare shi bai ci zai aura ba bai ci ba zai aura ba. sai zai samu sai na usmanu radiyallahu anhu sai ce ga ya ta hafsa ka aura mana sai ce sai na shawara ba sai an kwanuka sai dawo ba na ganin a wannan lokacin ya aure gaskiya ba zan yi aure sai na mulki cewa na fi jin haushin sai na abubakar kan usmanu don ya bani amsa wannan kuwa mun shiru bai ci abinci a da ana cikin na hali sai manzan Allah ya ce yasa hafsa shi zai aure ta Allah ya ce aure hafsa sai ya aure bayan daura auren abubakar sai da suke sai na umar sai yake shi na tabbata ka ji haushi na la'allaka wajacca ka ji haushi na ya ce eh, gaskiya ne na gujin haushin kakan usman don ka ce mun baka mun kuma bane wannan ba ya ce mun wani abu ya ce eh wallahi manzan Allah ya gaya mu ya ambaci hausa zai ambaci ni kuma ban kasance zan yada sirrin manzan Allah da manzan Allah ya bada zaza haka nan abin ya riga musu ya gaya mushi abin Allah ya gaya mushi ya riga an riga ai auren haka sai ya gaya mushi yanzu an bai tuntu shi Allah ana ya riga ya wace wannan babu shi yanzu k'a sai ta gaya musu ga abin Allah ya gaya mana cewa zai riga ni mutu a kashi kuma ya mutu ne kuma ya ce ni ne zan bi shi bayan ya rasu aga masu yana da wuce suka ce babu laifi haka nan a yaɗa sirri in mahazur ɗin ya riga ya wuce babu laifi misali ke nake an bamci wannan ko to haka shi ma hukuncin yake da ƙarfi muna ganin sai mu tsaya ninki ke ko mu tashi babu na gaba babu kiyamar wajen ke insha Allah zuwa babu zuwa sun da in Allah su alaikum salam Eh, shi ma kuskure kuskure sai dai idan za a cutar da kai kana iya tsaya hukum inda ya kuma ba za ka sha za a muka za a cutar da kai eh, amma shi maula a amu mina sayid shi ba sayid a khasmin maula shi sayid ana amfani da shi ne da mutum da ke sama da maula kuwa ana amfani da shi bangare guda biyu da na kasan da na saman duk ana kiyan maula akwai maula ala akwai maula asfa duk ana kuma daga duk ana a gani alaikun sala maza wurin sumba sumba eh sumban ta eh wadda kuri a cikin a wuri a yau ba taba ganin larabawa suna su manta wasu suna yi a baki suna yi a kunci duk suna yi suna yi ma a goshi duk ana yi a tumbaci goshin nan ko bakin ko kuma nan duk ana yi duk suna yi duka ka gani ko kana ganin wani biga ya ci su manta wasu saboda da al'adar ko ne ko ina ana sun manta duka za su kan tumbaci

eto eh ce dai na wa'azi kartura yake bari in ya gama sai je kashe shi da haka yi dace yi misali kenan ko kai yake abin da gani ya zo jin wa'azi ne shi ma ya zo wa'azi ne in an ƙare sai martaba shi ta bashi ne mata yake haka ya dace ka gani alaikum salam ko akwai hadisi daga fatima ya ba ya akwai hadisi eh to aisha bayan wanzu allah ya kwata shiga kusan 40 ita kuma wata nawa to za ka haɗa mutumin da shekaru 40 bayan manzan allah kuma ita aisha ta zuwa gidan manzan allah hmm. ita ta yi aure ta gidan manzan allah ka sun ɗaya ita ta yi gidan manzan allah ita kun tana tare da manzan Allah kullum ko matsala ya yi wa fati ta yi ɗauki shekaru kusan arba'in tana rai ita kun wata shi da kawai da yanzu a sai hadisin zai zuzu ɗaya ita ma tana hadisan ta amma da kai tsawon rai za ta yada su to ba ta kai tsawon rai ba ka fahimci wannan ko alaikum salam Thank eh watan baya yake gila akwai wurin zama da ake zaune a wajen da yake kujera ko abin da ya kama da wannan sai ga wanda yake gani a daraja a kan shi ila ko mahaifin shi ko malamin shi ko yayan shi ko ya wani dattin tsoho haka wanda ya fi shi bukata wani zai iya tashi ba shi wurin ya zauna ya halatta ai za ku kankare ko haƙƙinka ne ka sarar ka ce zai ba da bi misali kenan amma ba wajen sallah ba wajen ibada in wajen ibada ne kai maka bushi suna cewa al-isar bil qurbi makruh wa fi ghairi mahbub ka bibita wani akan ka wajen ibada ba a so amma a wajen wanda ba ibada ba irin wannan babu mu'amala na duniya ana son wannan wa yusuruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa in wajen sallah ne ta zo sahun gaba duk girman malami da ya jinkiri kuka wasu sahun gaba a ce a gaggawa ko sabi ko ila makarfi min rabbi kowa na neman aljanna a kai da wabanka da kai da kowa haka da haka nan a rigirgiya tsere ake amma abin da yake ba ibada wannan ana son wannan abu ka fito na akan kamar da kawai wajen zama ne kawai ba wani ibada ba ne ko kana ita tashi ka bashi zuwa dan cikin da yake ya girme ka kuma kana gani ya fi buƙatuwar zama a kanka kai za ka iya jure tsayuwan shi ko in yi yi wani Allah sai an kai shi gida ko kuma kafin yawon wani zai daɗe tukun ba shi wuri ya zauna wannan babu laifi da ke ko malaminka ko mahaifinka ko wani ko abin da ya kama da wani ai wannan babu mu'amala ne ko amma a babi na ibada ba a da wannan ba shi ne ibada ba da wannan mun sha bayanin wannan ko da kuka kujerar maka Allah ba kai kai ya ba kujerar maka za ka ci ka ki zuwa ka biya mahaifin ka kuma bai ka wannan kayi aikata abin da yake haramun dan kai ne Allah ta ala yahuda Allah bai hore musu kai Allah zai tambaya zaka sai ka fara zuwa sai in ka taba zuwa ne zuwa na biyu za ka yi wani mustahabi sai ka biya musu in ba ku zo aikin hajji ba ka biya musu ka je kai kaɗai kawai in ka dawo kana da iko suka biya musu haka malayya baka taɓa yin laiba ka samu da ka ba su wanda kuskure amma an karfe kana ba su babu laifi misali gina amma mutum na kuma duk abin da ke na ibada kan ka san da su su Allah ba zai canbe su ba me yasa ba sun yi aikin hajji don Allah ya ba su kuɗi ba amma kai Allah ba ku kan ki zuwa an bai tuwar nan kuma ma ban da mutumin da aka biya mashi mutumin da aka biya mashi aikin hajji wallahi laifi ina da wasu bukatu ɗan haya kuma makarantar yara zai sai abinci ya amfani da kudin yi wanda kai ce a caji ya halatta ba ya ji ba aka biya mashi ba lalle ji yana iya ajiye kudin shi zuwa italiya amin jordan ko ba dole ne mazan malike maka ce maka ne ɗan ke bai maka aikaji gaji maka ruhi da akwai nauyin kaskanci su wajen su amin jordan ko suna da wannan su alaikum salam ya? in to abin da yake abu baka ne in har ba zama shi kuma to sai a sauke mashi ruwan da yake gan shi ana magana aikin haji ma an kada babuka ake magana na aikin haji kar ka je aikin haji sai kya biya bashin ake kuɗi in bashin ya sauka sai wanda kuma bai sauka ba kana iya tafiya amma ka dawo kana da halin biya sai ka biya su in ba ka da halin biya gara ka tsaya kai amfani da aikin da bai su bashin su sannan ka je aikin haji a nan lokacin Allah ta'ala bai ba maka kenan zuwa aikin hajji da ana ba bashi sannan kuma ka tafi aikin hajji ga yara ka sa atan abinci kudin makaranta kudin haya ai ba samu kuɗi ban zuwa aikin hajji dan kafin ka je da an kori su gidan haya an kori su makaranta suna cikin halin yunwa da ka gani kamata yi ne misali gini an biya maka aikin hajji in ba za a ba kuɗin ba ka ɗauki maka wa'ina nauyin sannan ka sannan ka dawo a wani shi ne an kyakkyawan taimakon ka amma ba ku filin aikin hajji za mu kai kwana kusan ashirin da wani kana saudiya ne hanyar samun kuɗin ya toshe ba wai kana da yara wani a shagon kullum sai da kake nemo ka mai mutuwar nan ko kuma ga iyali ba mai ce da su ba wanda ka ajiye musu a ga yi bai haka da ba yi ko alaikum salam na? na eh, na kawo babu sai ganin cewa ba wajibi ne wasu na ganin ai ba wajibi suna ce aka to idan ka din ka iya musu wasu na ganin wajiba ce duk lokacin da Allah ya zaka tayin kayan ka sai dai Allah ya wani wata guna guda biyu ka ba su ne kuma ka tafi da ka gani aka haka hukunci yake an gani to shi ke ko ka ce mini? eh je sallah in dai ka da sun gaba bukatun zai je in karga shigowa shi ke da misali ai ibada ne wajen da in karga shi ba shi ce ba bukata misali sai ya sallar da shi in ka shi zuwa kaga ne haka yake ai ibada ake da gogoriyo ake tsere ake ka gani subhanaka da ba.